na tuno lokacin da muka fara zayen kari za ka yi ga waki ice cream sai kika ce wani cin masara wani ko dai ka tuno lokacin da ka gano zaki fito da gudu fi sai ka cikin ruwa wajen ashe turawa ne suka kawo kyanwa suka a zainab ba na san shari ba shari ne wanda yan kyanwa ce ke san yanzu zai mun a ganin sauran kyanwa alhaji mai kyanwa ke kuma ji ya yi masa a lokacin da zaki ba da ba abdu abdullahi ina gajiya izini sun taɓa gaban shalilina kyau muna jin daɗi da na ga kana zuwa makaranta ya kamata ka san dama cewa makaranta ita ce gata abin da muke yi duk abin da zamu bar maka rayuwarka ba abin da ya karatu saboda shi ne za ko bayan ranmu za ka riƙe kanka ka riƙe wannan Allah ya ba da sa me kake karantawa science a ah, shi za ka zama dokta ko injiniya ne eh, eh dokta zo wa sai sai nake gani haɗa wannan abubuwa a cikin kwara gunna kaka je wata na haɗa wannan a cikin gida dai yin ne yan ga miki da Allah dokta na haɗa wannan eh na shi a cikin wannan abu kamar zurinji ya ta haɗa gashi ko gashi ya ta haɗa test din da kike take ganin kana zo wannan ko shi ne take cewa zurinji ai test ne da shi suke auna aune suke gwaje-gwaje da shi zaki ga sun sa akan yar wata wuta ana ce mata bansun bana yoni na ruwana ai da ɗaya da ke su da bai haɗa wancan da bai haɗa duka wani hanyar su daya to abdu Allah ya yi albarka Allah ya yi albarka alherin kai na ne da shi sai su take da ilimi sosai wallahi faculties din sun zama developed ko mm-hmm. eh sai ke lai mana amma gida ki wato mama kai da na tashi ne saurayi zan yi mai hankali mai ilimi kyakkyawa wanda ya san ya kamata wanda ko na aure shi zai mutunta min mama na sannan kuma ya ɗauki da kamar shi ya ta haife shi haka ne madam ke ma kin yi dogon tunani da zan kunna ɗaya da zan miki shi ne duk da kika kai da san ɗanin mutum kada ki kuskura ki sake mashi jiki ko ki amince da shi matuƙar ba aure kin ga kai da shi ba Mama, nisa ki kuka? Ba kuka nake yi ba. Na tuna ne da wani abun farin ciki da ya faru a rayuwata. Da kuma mamarin ki tana da wani abu mai daɗi shi ne sai ki kuka. Kina so ni ma in yi kuka? Ki kuka. Kin daina? Ya gode. ku siya su yawa mm. da Allah in ba ki samu damuwa ba ina so san sunan ki sunana mm, ni sunana Maryam Maryam oh. lalle babban suna gare ki kuma na yi matukar farin ciki da ganin haka. hakan shi ya nuna mun kyakkyawar tarbiya kuma na ƙara samun karfin gwiwa ganin yadda ka tsaya ba tare da wani ɗarɗarwa ko kuma wata fargawa na yi matukar farin ciki kuma na gode da Allah ina sai sanya gomu za mu ga kirista da Allah Maryam ba ki mun yi shi wanda zai ki ga mun lokacin da ka ba har ba kina wani uzuri ba komai ba wani uzuri shi ke cikin sha'awa sha'awa ne to na yi marhabin da tabbatar waɗansu har roba a baki na waɗanda suka samu kyakkyawan muhallin zama a wata sassa da harshe na ya da zango su ne kamar haka harufan da suke kunshe da sunan sunanki wato maryam bayan haka wata amintacciyar zuciya wadda take ɗauke da tushen suna abdul ta kawo wata kyakkyawar ziyara da ita wannan tsalakakken zuciyar da take kunshe da waɗannan harufa don haka ina fatan za ta yi mata kyakkyawar shimfiɗa domin samun mahallin zama da farko ina da kyakkyawar masaniya da ita wannan amintacciyar zuciya wato ina so amma zuciyar da nata ya san da ita cewa to ta yi farin ciki da wannan ziyara da aka kawo mata addu'arsa Allah ya ƙara tabbatar da danƙon ƙauna tsakaninsu tare kuma da jurewa juna to maryam na yi matuƙar farin ciki da jin wannan kalma ta kuma kuma addu'a ta wa Allah ya samu ya ci zan ka rasa in ke shiga kai ka da ja To ka tsaye kana ai da sai ka fito fili ka gama ka ce ga abin da ake ciki ko ya sunan da sunan ta maryam <laughs> maryama allah sarki maryama layi kuma mama ga ta mai hankali ai dimi sunan maryam gama ka ji hankali ne da su mutanen kirki ne kasafai ake samun mutanen banza ba wallahi na ce in gaishe ki da kyau da kyau ah, ina ansawa to yaushe za ka kawo ita kuma to ai shi kenan mama wannan ba na abu bane zan je in sanar da ita sai ta sa lokaci ne su idan zaka kawo ta ka ga mun kafin ka kawo ta kaji ka sanar da ni tana dan samu mata wata siyayya ko yawwa kai kuma idan mahaifin ka zo sai sanar da shi ko yawwa godiya nake ba ran karasa Allah maka albarka kaji Allah maka albarka daga sai da mu a a auren ka aka ce aure Allah ya saka haihu amma jikoki na a ma'ana kina sai ki jabi ranar

ya ga sun dace eh. ya zo ya sanar da ni a game da sanar da kai yana santa wani ba fi kuɗi ba ke yanzu a shafin amince ma zai aure a'a haba me yake jira yaron da yake makaranta shi zai jijjibo aure a kansa to karatu zai hana aure ne na ga yawancin duk masu karatun sa da auren su wani ma hada yaya da gemu wallahi akwai ah. mutumin da na gaji da gemu wajen kamun biyu da rabi to ba girin girin ne <laughs> kamar me kake nufi eh, a bincika to ni dan Allah da zai kasa yarinyar nan a san asalin ta tukunna haka musulunci yace ba kawai a dauka fara a wurin magana aure ba sai kuma ya zama makaranta ya miki gaskiya idan wasu murna ma yanzu ba in ji kake ka kai ba san gadon wuri biyu daga bara eh bakin ciki ne ka da mu kada shi kina yake ji ko ki mu da kula da kai zainab zainab <laughs> eh. yanzu ba ba da wani eh, eh eh halilu mm, halilu

a gaskiya ban taɓa zaton zai kiman wannan kyakkyawar tarwawa wanda har ya kasance a zuciyata na ji matuƙar farin ciki tamkar mun daɗe yanzu na mun shago abdul kenan ainihin na ji daɗin zuwa ka kamar ko ka san a yanzu ma tunanin ka nake aka ce in zo ana kira da kuma sai na ganka to yi matuƙar farin ciki da haka sai dai wani cini dai maryam da zan yi a tsakanin ne ruban alkawari kin san shi gyaran lamari shine kasance an rike alkawari sa kuwa a saba alkawari amma insha Allah kun dai mun rike alkawari to za mu kai ga cin nasara abdul kenan kai da in Allah ya yarda zaka sami cika alkawari kenan Allah ya tabbatar da haka shikenan Mama, kin ga abu ina da miki ta ba ki labarin. Sani ya gaskiya abdullahi mata ɗan farin cikin zuwa gida maryam ta gaya da abin da nake ciki ranar ta fita an har kana son maryam a nan ta ƙarami ta amana sai da maryam ya ce maryam ya riƙe da su maryam ta mawa abin da nake son ka ci kana son ya ji abin da zai ɓata miki ka rike ne da ta amana ba mu salama insha Allah har abu da ta ce insha Allah sai ya ce ni ba na shiga da ita

wato a gaskiya ya kamata a ce yanzu iyayen sun masu juna ba don komai ba sai don irin shakuwar da take tsakanin ya da ke wato madar wani abu wanda baki sani ba shi ne sanki da tsantsar ƙaunarki wanda suka kammala a zuciyata sun haifar min da sha'awar daga wani samu zai ya tsakanin ya da ke waya kika gani haka ne abdul kai ma kamar ka san abin da ke cikin rai na ke Maryam! Abdul, koda hangen kare da na kura ya zo ɗaya. Haka kuma suka tabbata a kogon da aka yadda mushen alade ina mai tabbatar maka cewa wannan naman babu rabon kare a cikinta ajiya me yake faruwa umma lafiya me yake faruwa dan da rabar ta rufe min baki ko kaɗan rashin sani ne yasa na barka har ka kusanci yata ai ban san kai dan matar da ta karkade butunci yaudara da cin amana a jikinta don haka in kai dan halak ne kar sake zuwa wajen yata bigi sai bigi da kama ni yau shige ko shige shige mutum ma ni yau sai shige shige mu je mu je mu je tana kalle kalle mai gobe kike kalle kalle ki sha sha madara sha madara mai daɗi ta zarce duka zama an sha ki bar kalle kalle ki fara abu kyawu da kyalle amarki na bani tsoro kin zama jaruma ba su taro buri na ganna a taro an ɗauro a wuri na ni da abar kauna ta ta zarce yan mata in kuka ganta za ku yaba ta mai fara da kyau hali abdul me faru na ka shigo ba kamar yadda ka saba fuska duk a daure kamar wace ta ta taso daga wurin makitsiya me faru haba haba da komai kai abdul ni ba ne kace ba wani bane ya kuma kai sai da ni na san halinka idan kana cikin farin ciki na sani kazalika ba kuma bakin ciki kuma ni yanzu ka ɓoyewa wani abu in ka ɓoye wani abu wa za ka gawa ni ce mana haifika kuma ka ɗaya ne da nira ka ga min wanda za ka gawa jiyo da yake ne. mawa a gaskiya wata magana ce a gaba to shi ne ta yi matuƙar tanin hankali na shi ne a ke damuna. dan an gaya maka wata magana abdul dan an gaya maka wata magana mai zafi wata ta maka da hankali ni ce mahaifiyarka in wani ya gaya maka mummuna ni da ka sai in faɗa maka kyakkyawa dan ka ji daɗi bayan ni kowa zai wa zai da maka wannan sai mahaifinka mama a gaskiya mahaifin maryam shi ta gaya mana wani suka tada hankali domin ta sa wani mahaifiyarta ta a cikin magana domin wani sun abin da wani ba sun yi ya tsakanin Wata ce ita? Sunanta Hajji Hafsa. Hajji Hafsa? Hajji Hafsa ka ce ba? Eh domin na je ta ce ce ta gaya mun cewa wai bata san cewa ni dan mutum da karkade da alƙalanci ne shi ba shi ta sanya ni mutum shi. To ni shine abin yake damu na ni ban san abin da yake faruwa. Kuma ni gaskiya magana ta ta damu Akwai wani gaya da nake bala'in san shi a duniya so irin na rasa yadda zan yi in gaya mai. yanzu ke a matsayin ki na kawata kawai ki ban shawara in mata ban shawara so irin dai ina son in ta bakin ki me shawara ki ke ba ki san rayuwar da ake ciki bane wannan munzulin a yanzu abin da ake ciki kana son mutum kawai ku zo ka nuna masa kana son shi kenan sona ya ki irin wannan magana kin san ba tsakani na fa da wannan da Hafsa dan sanda ya gaggawa soja ai yanda annabi ba duniya haka magana da nake son bar magana nan kwata-kwata ta zancen neman wannan yarinyar kwata-kwata ka yafi ka bari ubangiji Allah ya haɗa ka da wacce za ta yi maka daidai amma wannan zance na wannan yarinya a gaskiya ka rabu da shi gaskiya na hakura da wahala i wallahi ka hakura da ita kawai gaskiya ma wani gaskiya ma wani yanzu nake tsaye kamar soja kina yawo alaji na fi lafiya me faɗo ai ba lafiya aka ce wai zakara garin tuni-tuni ya tuno me faru ai wannan yaron nan bai inga maka ya dauko mana ya dauko ruwan kansa ya dauko wutar da da babu kimu gaba ɗaya gidan yanzu ya nace ya nace ya nace ya ce sai sai sai sai wannan yadda gidan gidan wannan ce Eh, eh, gidan hajji hamsa ce hajji hamsa dai ka. ba zai yi ba ba zai yi ba ya za a yi a ce zai aure dan gidan hamsa yar gidan hamsa ba zai yi ba to ai abin da muke tsakanin ni da ke ne daga ni sai ke sai hafsa muka san wannan magana yaron nan bai san komai ba saboda haka abin da zamu kin gani mu je mu hana shi mu hana shi yarinya abin da zamu kututun da zamu mu hana shi auren yarinya haba naji yanzu dai kawai shawarar da nake so da kai mm-hmm. guda ɗaya ne kawai

ba zan taɓa yin abu don in zartar da ke ba a gaskiya uwa, idan har kina son kwanciyar hankali na ki taimaka ki gaya mu abin da ya sa kika wa abdul haka gaskiya mare, da ban yi niyan gaya miki ba amma ba baki labari kuma labari ne mai tsawo ina so ki kaɗa kunnen ki ki kuma bani hankalinki zuwa gare ni zan baki labari ina roƙonki da ki haƙuri ki kuma gafarce ni da abin da za ki ci domin sai kin yi haƙuri wata rana ina yan mata wai ina yarinya na take tana ciki hafsa meglio okay. Hafsat na tambaye ki wa ke so ki gaya to sauran samari suke zuwa da ni ne ba na so shi da kika gaya min gaskiya ne shi kike so gaskiya ne shi kike so to ba canji ni ba na bukatar canji matsawar abin da kika zaɓa shi a kan sarki na gaya saboda haka gaya masa ya turo sa saboda su zo su same ni mai magana tabbatacciya na san manya sun sa baki a cikin magana za a yi ta. To. Ki na abba za a yi picnic ko ba ki da kuliya wallahi hausa na da hausa sai dai hakuri ah, abin da zan gani jakunan ga mafi lokaci kafin yarinya nan ta tashi daga bacci na fita kafin na dawo ta yi bacci saboda lokaci na zan ita kaɗan ne sai kin taimake ni wurin ta a kula da yadda take mu'amala kada wani saurayi sake zuwa sai wannan da ta zaba shi ma kuma zan dakatar da shi sai lokacin da iyayensa suka zo suka zama su da aka saka sanan ma magana ce sai wallahi alhaji ina daidai bakin gwargwado ka ga wannan magana ban san ma yau za ka yi ta ba wallahi ce sai da nayi na yi a daki na yi a fili na yi a waje to ya za a yi sai dai du'a ne kawai ya taya irin wasu jam'iyyar ta sai wasu jam'iyyar kuna wannan ki so tun da yanzu kina so na ina san ki ba tare da wata matsaloli ba sai nake ganin tun da Allah ya sa mun fahimci juna kuma fuskanci juna to me zai sa ba za a eh? <laughs> to a yanzu ma ka ji magana da muka yi da abbace da umma ko mm. suka kira ni suka tambaye ni suka ce batun ka fa na ce kana na wai to da tara samarin nan ko kuma da zuwa ita zance ba magana sai yin magana wai ka fito haba da Allah wallahi yanzu da Allah ta suka fito Allah Allah <laughs> alhamdulillah amma na ji daɗi wallahi to kinga kamar na sani kwa kwana kwanan nan ku ne cinikin fili na Allah ga na suna ƙasa wani ɓata lokaci a yanzu kawai abin da za a yi shine sai a je a daidaita magana yanzu yanzu yanzu yanzu to kaga da mutum da me za a yi na cewa abba za a yi walima ya ce ba za a yi walima walima ta cin abinci Allah walima ba eh, shinkafa to dama wani abu ne ka ne game da magana yaran nan hmm. wajen na kamal a ah, toto toto to to eh, <laughs> eh to shine ya kamata bayanin cewar an ce a turo sai na ga bai kamata in turo wasu ba ni in zo da karatun da ni na san gidan ah, haka ne haka ne eh, bai kamata a ce na turo ni ba to shine yanzu na zo eh gaskiya ne to dama ka san shi aure ba eh. haka ake yin sa ba kamar da shari'a cikin fura hmm. ita dai yarinyar da za a yi wa aure dole iyayenta su bincike wa ne ne zai aure su haka kuma shi dan da zai aure dole iyayensa su bincike wa wace ce wadda ɗansa zai aura so da umarnin manzala sallallahu alaihi ya ce ku nema wa 'ya'yayenku uwa ta gari haka kuma wace ita ma ta nema wa 'ya'yayenta uwa ta gari to da haka na ce da yaron dole ne sai na yi bankicen dan waye shi yaya su yake kuma yaya ɗabi'arsa suke shin me ya sa ya cancanta a bashi ya ya rike ko bai cancanta ba ya kamata a yadda a bashi amana ko bai kamata ba wannan shi ne hikima to kuma sai na gaya waje <laughs> abin ya zo kuma da sakiya to kai dama ana tare kuma na san ka na san gidan ku to da haka wannan bangaren bikicin asali eh. ba na kallonsa eh, sai dai a bangaren yara zan bincike ya halin sa domin rayuwa haka take Allah sa albarka sannan duk da haka ba muku iyaka ba kuma ku yi bincike ina da kyau ku gano ni waye ina ne tsatsona eh. kuma suwaye da suwaye da ke mu'amala da suwaye hali na yake

kai sai rana ka lefe wallahi abu ya daɗi hajiya a'a abu ya daɗi ganin sha'anin wasu wasa Allah ya sanya alheri Allah ya sa a yi da mu yan baya su ma Allah ya ba su shi ke na bai shi ya sai jika eh ba ai da abu suke shiga tuntuɓe suke yi da kasa a bakin kofa su shiga da shi eh sai ki ga watan da aka kai watan ake aihuwa ba irin da bane in Allah ya sa mu dace in ce ana tafiya ta na jin sabulin salo wani na goma kin gane mama wato wani mutum nake mutuwar su a raina amma na inda zan yi in kin san mace dole kina akwai dan kunya dai bai kamata a ce ni na fito na ce ina san shi ba kamar ni <laughs> haba zainab barewa ta gudu ɗanta ya rarrafe aikin ban mamaki a ce kinaya dai irin ta mace bace fa da kinaya ta ake haihuwarta hakin rasa yadda za a yi ki shawo kan wanda ke eh, ko a hannun wata ike ba ki kwace shi ba balantana ke kika ga kayan ki eh mama sauki ji wallahi kuwa ina ki faɗa na ta ni haba ina dole ki shawara eh, ina ina zan yanzu kuma shikenan za ki da bani labari shawara da ki fita wanka ki eh, fita wanka ki kwala da turare Allah sarki yaro man kaza wallahi ko akwai wani abu da yake damu akwai wani guy da nake bala'in san shi a duniya so irin na rasa yadda zan yi in gaya mai yanzu ke a matsayin ki na kawata kawai ki ban shawara umma ma ta ban shawara so irin dai ina son in ta bakin ki me shawara ki ke ba ki san rayuwar da ake ciki bane a wannan munzulin a yanzu abin da ake ciki kana son mutum kawai ku zo ka nuna masa kana son shi kenan ki nima na yi haka dan ɓoye wa zuciyata kuma ɓoye kai bayyana wallahi kasawa ne da ƙyar sai da kawai na ce kawai bari in nuna wa kowa fili kowa isa ne ake ciki ke ko waye wannan kamal kamal dai wannan kamal ɗan da kika sani tunanin ne kike wai hmm? kamal kamal kin gani mm. irin so kuma tun da ke ma ga abin da kika ci faɗa mishi ba wani abu zan gani in yi so kuma mai ta fanje ba fanja ni dai na san kaina da dubu ma zan iya ja <laughs> ya tunanin da ba yanzu idan Allah ba wani cikare kuma gina wani ni yanzu abin da nake son ki sani ki bayyana tunani wani tunani duk da shi na ce miki sirri ne ni da ni yanzu abu ɗaya ne ɗaya ne ba biyu za ka raka gida anti ka tashi mu zan iya zuwa da ni kike fushi ko tunanin a kaina kike yi to menene ko dai haɗa da ke aka zaɓa to menene ina je da gaskiya akwai wani abu da ke damuna a raina wanda na ga yanzu ya dace na bayyana maka shi Mikina. a gaskiya kuma ina mutuƙar ƙaunata suna ya ke irin wannan magana kin san ba tsakani na fa da wannan da hafsa ka ba ka tun da kaji na gaya maka ai baka san irin kuma abin da yake cikin jiki an farga an samu na rana an yi da Allah ki a'a ka ji to yanzu ya za a yi ni ban taɓa tunanin zan zo wani amma fi sabi sabilillah ke kin san kina suna tuntuna muna tare da ke da kin nuna nuna sai yanzu da aka samu da rana kuma ke kanki kin san dai tsakanin da Allah ina dan miki kallon soyayya in dai ka aji soyayya ta ba yanzu ya tsaya Thank you.

To mu tsaya daga nan mana mun yi kin Ya kai na da sarki. Ni Ana son kowa da ni na zama anan da Allah Dan da hoje ni Allah Wai me yi akan gida? Magana zai ce za a yi ba. ki ne ki zauna mana gaskiya ne gaskiya ne ban yarda ba tsaya ah, ki bude mini ne na kula da bai ki dare san da nake miki ba eh zan cuce ki ne ko fa za mu iya yin zancen a nan ba kina suna ina tarka kina suna in dai kina suna san da kike mun gaskiya ne ba ƙarya bane to ki koma nan ki zauna ce mene yake da ke Allah ya baki kyau eh, matan da suke kike tunanki ba su fi ki kyau ba ko ba haka ba can da kike mutum ba su nuna miki kyau ba ba su nuna miki haɗewa ba ba su nuna miki hankali ba to menene zai baki tsoro gaskiya tsoron halin maza nake wallahi tallahi tsoron halin su nake ka zo in zo ka zo ka yaudare ni ni gaskiya tsoro nake to bari mu ya miki wannan kalli na yi kama da mai eh a na yi kama da mai yaudara ai ba a gani a fuska a ke kin yadda na yi kama da mai yaudari a misali eh ha kina ji ni ni ne ya zuwa fati ni wani lokacin idan ba mu samu mota ba ba wasu kike bi ku tafi ba na sai inda kuke zuwa ku tsaya eh haka kace eh haka ne haka kace haka ne haka kace kawai kin ga dan Allah ki fita idan ba ka zan kira wannan mai wankin nan mai ya na kada muke dan bura uban duka wallahi ki fita wallahi sai a tona maka sai ka Hobe! me yake faruwa ina tambaye duka ke ya kike munafuka ciki ne dake wa miki ciki wa ina magana kika ciki wa miki ciki kamal kamal please ka sa wanda ke ha sake bayani to dangantakar da ke take tsakanin yata da danka ita na zo in nuna maka irin rashin adalci da zalunci da wulakanci da aka doshi mu kuma na nuna maka cewar matakar ragonka yana cin harawa to ya babu shakka ya kula da irin harawa da zai dinga tauna to nuna tabbata wata nan zai haɗu da kake a cikin harawa saboda cutar da ni aka to ai ni ba zan so in sake da akwai wanda zai ci bakar harawa ba har ya je ya gamu da kashi amma ka je can ka nemi wanda yawa ɗarka ciki ko me kake ne ka san akwai Allah ko ni san wanda ko na barka da Allah na barka da fitowar rana da faduwa kullun kunna tare da Allah ni kullun na tare da Allah to shikenan kullun tare da Allah to to shikenan yaro ya zo ya aikata aika aika ga yata kuma wulakanci da cin mutunci ya biyo baya na ba shi yau daga ci. amma ka je can ka nemi wanda ya aikata wannan masha da yarka amma ba dana ba haka ka ce a gashi na gaya ba to ina tsammanin kayan da Allah shi ya samar da rufi ne mai samaniya shi ya tsaye da saman nan babu rufa adalci na sani hisabi yana hannunsa to za mu tsaya ranar gobe kiyama a gaban Allah sai ya karɓa mun haƙƙi insha Allah ba ni ba ka da hakki ne ba ne ka ba wani abu da mai gida wai me ke faruwa ne ake nufin kawai wani kawai yanzu ban da rashin mutunci in ban da rashin mutunci da rashin tunani wai ki duba ki ga irin abin da yaron nan dangane sa Alhaji Bello yi wa yarinyar nan amma wai yaya saboda tsabar haƙuri irin cin kashin da suke masa da irin rashin mutunci da suke masa da komai shi kenan shi kuma wai wai wai ya zira mutanen ido ba wani abu kenan da za a yi a kai shikenan sai ka ce kai kadai dai sai ka ce kai ne wanda aka sako da hakuri a kanka sai ka ce kai kadai aka ce dole sai kai hakuri a rayuwar duniya haka ake yi kuma su sun kama sun cuci yarinya kuma sannan wai yanzu abin da ma suke magana kai su ba za su yi da ma da su yauri yarinya baya sun cuci yarinyar kuma haka ake yi gaskiya ne abin da kuma yarinyar nan ban ji daɗi ba a ce yaran nan an sa musu rana da yarinyar nan ko kuma a dawa a ce an fasa ba komai ba komai ina sama take da dauka kai na san abin da zan yi akan wani na san matakin da zan dauka na san abin da zan yi na abin da zan ce ma Allah ya ci zuciyarka ba ku ne na san abin da zan yi Hmm? kakka zama maza maza ba namiji ba ya za ka ɗauki abu saboda Allah ka saka a cikin zuciyarka da wani abu da yake faruwa a duniya ba da sanin ubangiji ba duk fa abin da kaga ya samu ya samu bawa wallahi da sanin Allah hmm? kai hakuri ma me zaka dinga saka a zuciyarka damuwa duk fa abin nan da ya same mu kan ya same mu ya samu wani mu to sai wutan kwaram ɗaya ne kowa iya gama ya gama don allah ka yi haƙuri ka cire wannan abin daga zuciyarka ka rungumi kaddara sai ka ce mu ba musulmai ba ne Bello! Bello! Waye? ne. Ah, Bello. an jima ana mamaki ban taba sanin cewa kai mai karamin tari bane sai yau din nan to shi ma yayan na da ku je ku ka gaya masa manganu sararin ku da mu muke ce mai sarkin hakuri saboda haka abin da nake so da kai ku shirya duk abin da ya kamata ku shirya cikin ƙarin lokaci domin a samu maslaha Haji Hassan ina so ka sani ni fa mutum ne ni mai hankali da tunani kuma dukkan uba na gari burinsa yau ya aura ya daura auren ɗansa ga ya ta gari ka san da wannan zancen wofi na ce zancen wofi kana so ne ke yanzu kai ka ce da ni ka san cewa ku ne yawa wannan ciki ba haka ke wannan magana kai ka san cewa shi ne wannan ciki ba kake wannan magana eh to bari ga maka magana ne da kake yi iyaye su ne ya kamata iyayen yarin ya kamata zabawa yesu yesu yesu yesu yesu yesu yaron zai kamata aura yaron kirki ba dan iska ba kuma ina so ka sani ku yi kokari ku yi kokari da tuntun wuri ku gaggauta mai da kayan ku da ku je ku a cikin gidan nan domin a samu salaha ina gaya maka wannan ka san cewa duk sani da ta ja dinga wurin kiwo ta lalami ake binta domin duka da tsikari bai mata ka san da wannan to na jinka to kai ka sani ka ga nan to billahi da zai gaba ɗayan ku haɗu ku kiyaye ni na ba ku sati ɗaya sati ɗaya kawai na ba ku duk yadda za ku shirya wannan al'amari to ku shirya shi gyaru yadda ya kamata kuma in ba haka ba to zan nuna maka cewa jan saniya a cikin dandazon da kake magana a wajen gwani wani yankanin abu ne ba wani abu ne mai wahala ko ba ta so zai fito da ita Haji Hassan Rigima. Kuma ka saurari ka saurari wata da zan Haji Hassan Rigima. hankali da mi'i kama eh ina kike so in shiga eh, to zuwa zami a zubar dan ubanki ta cikin cikin fa ko haka zaki zauna min da shi a cikin gida to ma'aikatara ne ko kike ki tun ma mara mutunci wani wace irin bala'i ne wani irin bala'i ne me yake nema rashin ci ko rashin sha ko rashin sutura hmm? ba abin da ba a yi miki a cikin gidan nan duk da bakin gwargwado na yi nake yi in yi ce miki duk abin da kike so yi miki na ke a gidan nan kullum sai na gaya miki kake biya ɗan iskar da masu kiran yara ina yawa da ka ka jasa ba zan kaisa da kai ba bello wato kai bello na fahimci cewa kai kunnen kashe da kai ko na fahimci cewa kunnen kashe da kai saboda kai baka da mutunci baka da kwakwalwa baka da tunani ko baka da wani ra'ayi irin na zan ci gaba ko to ka gama ba gama ba idan ka manta zan tana maka yanzu idan ka manta zan tana maka yanzu na fahimci cewa kenan kuma tinka tsawon lokaci kuma tinka tsawon lokaci bai dauki mari ba ko kuma ka ya manta rabin da dauki da ka gama alhaji abin da ke so ka sani kuma ka ji alhaji hassan ni faɗa na ba zan taɓa yadda ya auri ku da ciki ba ha wani zancen banza kake yi zancen banza ne wannan kake yi me ka baka wani wani wani wani wani wani wani dan ku ba zai auri wani yarinya wai wai wai da ciki da ciki ba wannan ya zancen banza kake zancen wofi har wani dagare ku har wani dagare ku da za ku yi magana ce wani wai wani wai dan ku ba zai aure wani wani wani ciki ba wannan ya haukan banza ne haukan wofi to bari in ga maka idan baka sani ba yanzu ka sani in ma za ku ɗauki mataki ku ɗauka in ko za ku ɗauka ba to ni ne zan ɗauki mataki akan ku barin gaya ma gaskiya wani ai can banza da kuma kuma ka sani in ma sani ba ka yi abin za ka yi kuma ni ne duk zai ku gaba ɗan ku ni ne sai haɗe da ta zuri'ar ku saboda saboda wannan wannan wannan wannan wannan wannan wannan wannan wannan wannan wannan tanggal 2 Ha ha ha! karamin daɗi ne zuwa da ne to abin da nake gaya miki ba ki da matsala shi duk mutumin da ya farki ya ga farfarin abu to alheri ba kuma bayan fara su sai kike kin goni wani wani shinkafa shinkafa to ganin shinkafa ma an farki alheri sannan kuma ga wata masara masara kuma ka gane ɗaya eh. farki wani farki muna ta hawa tsani muna ta hawa ya ki karewa abin nan ya burge ni a raina kin san hawa tsani mutum ya ga yana hawa tsani ba mafarki to ai shi hawa tsami a kurki shi bai kamata ce na ji daɗin wannan magana ta shi hawa tsami to ke a tsami duk inda aka ajiye shi dai a haushi ganin tsami ya hau mutum ai ba zai zuba gaskiya ba zai to ai tsamin kenan wannan auren kamar an ɗora shi an gama ke ba da ke roƙon sarki ya naɗa mana aure ya zama mun je can ɗaki ya ɗaukan sinna ki zama mai daɗin aiki zama bazan kujiya a gaban sama lambar roƙon wanki bayan muku fes fes kin gani suna yin sheki sarƙa kika sanya mai ban sha'awa auyenki na ɗaura agogo kalla ko zai birge ki yau nazari na zo isa na ajerin ƙwayaye dala tsaya ki saurara ki kin gane ko ya san da ke kuma yana tare da ke baro ke zo guri na ni idan ana tare da ni ba a guduwa sai dai na yi kora ke ku an bar ki an gudu a ta sai ni ɗaya tamkar da dubu kin gane ko saboda ka ki ja daga ban rayuwar ki ta ƙara gaba ko ba na lura ba ki da mutunci kuma zan nuna miki rashin mutunci kuma in keta miki rigar rashin mutunci na ke ba ki da kunya za ki zo kina lalaba na kuma ki zo ki kwacen saurayi don ba ki da mutunci ko to ki saurare ni ki ci idan har mazuran dan shawo akan dan tsako ne to yau ya zo a makare amma kuma kar ki manta tun shekaran jiya wannan shawon ya faki numfashin dan tsakon nan ya sace shi yanzu ba abin da ya rage illa kawai eh watan da shi zaki mamakin gani na ko da mamaki ba gaskiya magana ɗaya ce ta kawo saboda na san irin Hı da kike ciki muna tausaya miki kuma mama ne ba ina ganin duk wani wanda ya san irin adam da ɗan adam zai shiga shiga wani hali dole su tausaya miki ba abin da ya kawo ni dai shine idan zaki amince ni ina bukatan za ki yi ai to ba ba komai ni dai kawai magana ɗaya nake son faɗa maka kuma magana ɗaya nake son sanar da cewa ka san dai halin da nake ciki a gidan kuma ka san me ya faru da ni can baya to ni kuma ina son ka ji ka ji ka gani ka ƙi gani komai za ka ji ka yi kamar baka ji ba in dai kana ka gaskiya da a ce ina da wani abu sabanin abin da na faɗa miki yanzu mm. da ban zo yanzu wannan soyayya ce ta kawo wurin ki tsakani da Allah kuma fi sabi da Allah mm. kuma kamar da na faɗa ina buƙatar ne ki zo zama matata kare hakin wani abin sai dai wata wani hanzari ba gudu ba mm. hanzarin koyi shine ko wata cuta da ita na damuwa tana da chronic asma to ai wannan ne a gani na ba wani abu ne ai don wannan cuta a koyaushe zan iya roƙon maka Allah ya yi maka shi kuma a koyaushe zan yi hidima kuma in taimaka akan da samu maka wannan maganin ikon Allah na gode ana hijira kallon ki. don Allah yanzu ina za mu ina yake son ji nan kawai wanda za a yi ko mu bari irin yamma ta kare ko kuma bayan makarba ko sai mu fita sona ban taɓa tsammanin wani harin zai ba Allah Yes, I'm just feeling brand new. I love Allah, come on, put in the quality. Kaga sanyi nake ji mu shiga daga cikin. Allah Allah. Assalamu alaikum. Eh? Lafiya me ke damun ki? Ba ku. Ba taɓa ganin kin irin wani zaman Juna biyu ne. Eh? Juna biyu ne. Ana faɗa ma gaskiya. Ba abin da ake nema shi sa. Wala abin sa'awar zan ce ba. To shi. Allah. my husband my husband tunanin me kake eh me ke damunka don allah ka faɗa min tunanin me kake eh wo ko dai tunanin cutar da ke damun ka ni ban ga wani aiba a ciki ba Allah da ka gani ya saka wa mutum cuta shi zai yayi masa a koyaushe kuma ka tsaya kana tunani kana damun ranka wallahi ka daina bai da amfani kaji da abin da kaga ya samu dan adam daga Allah ne kuma Allah da isa ko mana da cuta shi kuma ike yaye mana shi ike samun maganin sa yaye mana da haka to me na tunani komai da kaga ya saka dangana wa Allah kaji in kana tunani ma zaka sana cikin wani hali bacin ina da shi kake tunanin wani abu ka bari ka ji ma bari an kawo maka ban sha wayo na tsaye na lera ni ban gani ba haba ne gida wayo zo to haba ne haba ne kira shi ko hausa wannan cuta ta wani tashi mace ha ka fada ma haka ne gida ka fada ma haka ne gida da Allah da annabi ka fada. ma hausa da Allah ko bai gaya ba yaji 야, 오늘. 나, 오늘 일해봐. 난 눈에 대비해서 인주고 아이라 아이라 마무리로 하 술라 일로 알레 오살라 Allah Allah gida. Wai ina gida Allah. Ji abin ya har kullum kake manta ruwa mahaifinki addu'a. Tabbija. Ni kuma ba har iyayen Abdul suka miki haka. Gaba yanzu muka soma masoyinsa ba ba na so. Na gode Maryam. Na yi miki

ka waye ya zo domin gaishe ki ni dai aure na kin zamto ya mai kirki zo ta da ikamar sallah ki roƙon sarki ya naɗa mana aure ya zama mun je can daki ya roƙon sinna ki zama mai daɗin aiki zamanin cin angonci da sa a gidanki zan zamo mai bazan kuciya a gadon sama lambaye प्यारे पलरों